This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 28 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokaci za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan makon shirin zai ci gaba da tattaunawa ne a kan mabambantan ra'ayoyi kan zanga-zangar matasa da aka yi kan wuyar rayuwa a farkon watan Agusta. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar dinnan Isra'ila ta sanar da cewa ta kashe jagoran Hezbollah sayid Hassan Nasrallah wanda ya jagoranci kungiyar da ta kwashe gwamman shekaru tana rikici da Isra'ila da kula da sauya sigar ta zuwa wata rundunar dakarun soji da ta yi karfin gaske tsakanin fitattun yankunan larabawa a tsawon lokaci da samun goyon bayan Iran. ƙungiyar ta hezbollah ta tabbatar da kisan jagoran nata a yayin wani hari ta sama da isra'ila ta kai akan hedikwatar ta da ke birnin beirut na kasar lebanon nasarallah dai ya jagoranci ƙungiyar hezbollah na tsawon shekaru 32 rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe nasarallah ne a wani hari ta sama da ta kai akan hedikwatar ƙungiyar da ke yankin kudancin beirut a kwana guda da ya gabata mai magana da yawon sojin isra'ila Chief Adre ya rubuta cikin wata sanarwa a shafin sadarwar zamani na X cewa sojoji sun kawar da jagoran kungiyar Hezbollah Hassan Nasrallah. Mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris ta ziyarci doguwar katanga da ta shata kan iyakar Arizona da Mexico da nufin nuna karfafa alamar yaƙi da bakin haure masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba a matsayin fuskantar lamari mafi sammatsi gare ta a zaben watan Nuwamba mai zuwa. a ziyararta ta farko zuwa wani bangare da ya raba kasar da wata kasa tun bayan da ta zama 'yar takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar democrat harris ta rika tattaunawa da shugabannin dogarawan kan iyaka inda aka zagaya da ita doguwar katangar mai launi da aka gina lokacin shugabancin barack obama harris ta jinjinawa dogarawan kan iyakar a lokacin da ta shiga yankin na douglas da ke kokarin kange masu tsallakawa ba bisa ka'ida ba inda ta ce aikin da suke yi aiki ne mai wahala haka kuma sun kasance masu sadaukantar da kai ta ce ta ziyarci wurin ne domin ta yi magana da su ta ga abin da za a yi domin ci gaban su da mara musu baya ta kuma gode musu bisa aikin da suke yi a ƙarshe ana sa ran ta yi kiran a ƙara tsaurara matakan shingaye da aka sa akan neman mafaka domin faɗaɗawa kan tsare-tsaren shugaba joe biden inda abokin hamayyar ta tsohon shugaban ƙasa donald trump ke ɗasawa da masu kaɗa ƙuri'a a kan wannan batun sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce kalaman china da ma abin da take yi dangane da kawo ƙarshen yakin da rasha ke yi a ukraine sun yi harshen damu ganin yadda gwamnatin beijing ke ci gaba da kyale kamfanonin china suna samar da mai ga injina da rasha ke amfani da su a yakin amurka da china na shirye-shiryen wata tattaunawa tsakanin shugaba joe biden da shugaba shi jinping cikin kwanaki masu zuwa inda ake sa ran batun tallafi da china ke baiwa rasha a yakin ukraine ya zama cikin mahimman batutuwa da ke jadawalin amurka blinken ya tattauna da takwaran shi na china wang yi a gefen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york na amurka a ƙarshen tattaunawa ta sama da tsawon sa'a guda blinken ya shaida manema labarai a yayin wani taron manema labarai cewa dole ne duk wani shirin samar da zaman lafiya da rasha ke da shi na kawo ƙarshen yakin da rasha ke yi a ukraine ya kasance bisa tanaje-tanajen tsarin majalisar ɗinkin duniya musamman mutunta ƙasa da tabbatar da 'yancin kai ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin taliban a afghanistan sun kare dokokinsu na islama a daidai lokacin da ake azakaimi ga caccakar da ake musu dangane da nuna wariya ga mata da 'yan mata a makon nan a gaban babban taron majalisar ɗinkin duniya mataimakin firaministan taliban mai kula da harkokin siyasa maulavi abdulkabir ya bayyana cikin wata tattaunawa da gidan talabijin na afghanistan da aka yada a ranar juma'a cewa ana kambama lamarin a idon duniya sama da yadda yake a zahiri a cikin kasar. kalaman na kabir na zuwa ne kwana guda bayan da gwamman kasashe suka mara wa kasashen jamus canada netherlands da australia baya a kokarin su na kama taliban da laifin farfaganda shafa mata daga rayuwa a bainar jama'a tun bayan da suka sake karbar iko a shekarar 2021 shugabannin afghanistan din da ya sun ɗora tsauraran dokar musulunci ta shari'a a kasar dokar da ta hada da haranta makarantun sakandare ga yara mata haranta matan afghanistan ayyukan gwamnati da hana su daga murya da rufe dukkan ilahirin jikinsu a bainar jama'a kasar sin wato china ta bukaci japan da ta ci gaba da tafiya kan lafiyayya kuma tsayayyar hulɗa da beijing bayan da tsohon ministan tsaron japan shigeru ishiba ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar liberal democratic a jiya juma'a a ranar 1 ga watan oktoba ne idan majalisar dokokin kasar ta zauna ake sa ran ayyana ishiba a matsayin sabon prime minister japan mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen china lin jian ya shaida manema labarai a jiya juma'a cewa kwakwara kuma ɗorarriyar hulɗar dangantakar ci gaba da ke tsakanin china da japan tana amfanar ƙasashen biyu ya ce kasar china na fatan japan din za kuma ta dauki tsari bisa ingantacce turba game da kasar ta china domin inganta hulɗa da ke tsakanin su. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gyara zaba a saurari shirin zauren VOA. shigowa zauren VOA. Yau ma zan miƙa ku ga jagoran shirin wakilinmu Babangida Jibrin da ke zaune a Legas inda yake ci gaba da tattaunawa da Alhaji Shehu Usman Saffan, Alhaji Salisu Bashankai Sarkin Fulanin Shagamu, Alhaji Ahmed Bana Yariman Bare-barin Legas da kuma Dr. Bashir Yankuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina. Babangida gare ka. Tabarin miƙa ga shugaban kasuwar mile 12 na kasa da kasa alhaji shehu usman samfa game da wannan matsala ta zanga zangan matasa musamman ma dai a nan lagos na farko muna gode allah subhanahu ta'ala wanda cikin yadda su da ikon sa ya ba mu dama muka ga wannan rana to hakika nan gaskiya dangane da abubuwan da suka faru a najeriya musamman wannan zanga-zangar da aka yi abu ne wanda bai ji daɗi ba kuma kamar an nuna izgili akan yin wannan abu saboda duk wani babban da ke ƙasar nan da wani malami da yake a wannan kasa sun san abin da ake halin da ake ciki kuma suka ba da shawara akan cewa kada wanda ya yi wannan zanga-zanga saboda abu ne wanda ba zai yi mana daɗi ba to kuma aka ijin shawarar su amma da ƙarshe duk wani mai ido har ma wanda bai da ido ya ga abin da ya faru to mu matakin da muka ɗauka a nan Lagos kamar yadda kuka sani cewar mu ba ma tare da wannan yajin aiki kafin a yi shi ko kuma ce zanga-zanga saboda haka an samu kyakkyawan fahimta tsakaninmu da jami'an tsaro da gwamnati na ganin cewa lallai wannan zanga-zanga ba a yi shi ba to me kuma ya faru bayan zanga-zanga duk mutumin da yake najeriya yake misali aure cin kasar nan duk mun ga abubuwan da suka faru mutane suka shiga shaguna mutane aka fafasa masu shaguna aka kwashe musu kaya aka talauta mutane aka karya mutane a ga wani daga lokacin da aka zanga-zanga na zuwa yanzu wani an karya shi kenan ina dan samun abubuwan da yake manaji gina kai abinci gidansa yanzu an karya shi to kuma wannan laifin waye wannan laifin waye saboda Allah saboda haka muna kira ga jama'a da a dinga bin maganar da malamai suka faɗa maganar da manya suka faɗa domin in kana yaro baka saurari abin da manya suka faɗa ba to kai ma fa zaka waye gari wata ran zaka girma kuma zaka faɗa ba za a ji ba wannan shi ne abin da ke faruwa saboda haka muna roƙon mutanen Najeriya da azura lafiya Allah kuma ba mu zaman lafiya Allah ya tabbatar mana da kwanciyar hankali to da yake iyayen ƙasa ma akwai rawar da za su taka wajen ganin an magance irin waɗannan matsaloli na tambayi Alhaji Salisu Bashan kai sarkin Fulani Shagamu abinda zai ce game da wannan matsala ta zanga-zanga na matasa dangane da abin da ya faru a baya na zanga-zangan da aka yi kasan nan to gaskiya ya kamata cin goma tuntuni ba ta bari wannan zanga-zangan ta faru ba tunda mutane su an bata wajen wata guda cewar za a yi za a yi za a yi ya kamata a tun lokacin sun dauki mataki na hana wannan zanga-zangan tunda mutane sun faɗi ga abin da suke bukata tun lokacin ya kamata a duba a duba saboda a sassauta abin kamar subsidy din nan ya kamata a je an dawo da shi da kuma irin kulle bodojin da aka yi nan don kulle bodojin da suna daga cikin abubuwan suka kawo shi ma matsala a kasan nan ya kamata cin gwamnati tarayya ta bude wannan bodojin gaba ɗaya ko mai ringa shigo fitowa cikin daɗi cikin walwala kamar da ka can baya idan ana samun wannan abubuwan za a samu sauƙin rayuwa kwarai da gaske saboda idan ka duba bodojin nan gabaki da da za ka je kamar kowa na ji walwala ana jin daɗi wani suka bakin bodojin na irin su jibiya din nan su jibiya su lela ga su su mai gatar gasan ko ina dai babu na gani mutane suna ta walwala kamar su eh, lagos lokacin da ke zuwa lagos za ga mutane a nan ba dagiri kamar kasuwa ko ina na ta walwala to tun na kulle wannan bodojin nan tun daga lokacin aka ƙara samun matsaloli a ƙasar nan saboda abubuwa ba su shigowa inda ake so kuma ba su fita inda ake so an kulle wannan bodojin a lokacin saboda ana ce ana ana shigo da makamai kuma makaman wannan kulle da bayan shigo da su ba ya kamata bude boda su jami'an tsaro suke gure nan masu kula da bodojin ya kamata su zauki matakin su inda ka cewa su tabbatar cewa wani mugu abun bai shigo kasar nan ba amma ba a kulle bodan gaba daya ba a hana mutane shiga da fita wannan abun daga cikin shi ma abun da kawo matsaloli duk abun da ya kawo wannan matsalolin na aka zanga zanga da ya kamata gwamnati ta cire shi saboda gwamnati ita ce gwamnati mutane ce kuma an zabe ta ne don ta taimaka mutanen Najeriya ya kamata ce din suka yi abun da zai kama su matsala ya tanga gwamnati ta dauki mataki da gaggawa ta magani abu saboda don mutan Nijar su zama zaman lafiya su samu farin ciki ko su ji daɗin rayuwarsu ba su ga wani kunci ba wanda kowa gida yana fama da wahaloli ga sunan kala kala ya ka tun lokacin gwamnatin da ta dauki mataki ta magani abin da gaggawa to ina kira mutan Nijar kuma ƙara hakuri nasa tun da ya ce zai yi din nasa insha Allah wannan abin da aka ce za a dawo tallafin za a yi kuma in Allah da kuma komai da mu amma dai fatan mu dai babban babban gwamnati a ƙara bude bodojin nan duka a bude bodoji duk abin da kawo nan kasu irin sun magana nefa da wani haraji duka ba dan gwamnati ta janye shi saboda mai don a samu lafiya gwamnatin da ba da mata suka kawo ta da kuma taimaka mutan Najeriya ya Allah Allah to nan nake bada shawara irin abubuwan da ni na na bangaren ya kamata ta abin da gwamnati ta yi don saboda a samu ci gaba a samu zaman lafiya zamu farin ciki a kasan nan to daga shi sarkin fulani zamu mu kuma ta bangaren Alhaji Ahmed Bana wato yariman bare Legas Lagos kenan mu ji shi kuma gudunmuwar da zai bayar dangane da wannan matsala ta rashin aikin yi da zanga-zanga da kuma dai walhalu na tsadar rayuwa alal kamar yadda kuka sani zanga-zanga abu ne wanda yake da kyau in za a yi na lumana amma to ga mu a nan ƙasa najeriya har yanzu da sauran mu to mafi yawan zanga-zangan da muke yi a ƙarshe yana zama wani abu daban kamar yadda kuka sani shugabanci duk wanda allah ya ba shugabanci ya kamata ya yi yadda zai tausaya da na ƙasa da shi to mu nan a najeriya mun samu kanmu cikin wani yanayi su wanda suke mulkinmu sun zama da abin kamar na gado me na gado saboda menene suna yin abin da ransu yake so ne ba sa tunani ba sa duba cewa akwai mutanen da suke mulka kuma waɗannan mutane da suke mulka ya kamata ana yi musu ne don su ji daɗin mulki amma suna yin kawai abin da suka ga dama ne shi yasa dole ne mutane an shiga yanayi an shiga talauci an shiga fatara ba abin da ba a shiga ba yanzu a najeriya saboda yanayin abubuwa rayuwa ta yi tsada mutane ba sa iya ci su uku a yanzu to kaga dole ne mutane su fusata su fito a yi zanga-zangan nan kuma ita gwamnati ya kamata ta dinga jin koke-koke mutane da suke mulka saboda ga rayuwa ta yi tsada mai ta yi tsada yanzu gashi an yi zanga-zangar nan an gama gwamnati ta yi buris bata ce mutane komi ba ta basu cikin yanayi da yanayin tunani da komi wannan mutum mai da ake tunani za ta kawo mutane sauki bata ce kala ba abinci ya zama abin da ya zama yanzu kowa in ba mutum yana rike da wani mukami na gwamnati ba kowa ya zama almajiri kowa ya zama mai bara shi yasa gwamnati ya kamata ta saurari kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu yadda mutane za su ji dama-dama sun samu saukin rayuwa a najeriya ba abin da ya fi damu mu mutum ya samu saukin rayuwa shi dan najeriya in dai zaka ba shi yadda zai samu ya fita ya samu abin da zai ci ya sha sauran abubuwan duk bai damu da shi ba sai yasa muna fata wannan gwamnati ta yi kokari ta duba wannan koke-koke na zanga-zangan da aka yi ta duba ta ga yadda za ta yi ta shawo kan al'amarin ta dawo da abubuwan da ya kamata ta yi wa mutane su samu sauƙin rayuwa kowane mataki za a ɗauka domin mun ganin cewa wannan zanga-zanga bai faru ba kuma? Wannan abu ne mai sauki. Ita wannan zanga-zanga ba abu ne mai fudda da mai ido ba. Ya kamata a ce gwamnati mutanen da suke mulka su yi mulki irin kamar na annabawa za su samu mutane za su ga kama su rahoto abubuwan da ke faruwa a cikin mutane da yadda za su yi su taimaka wa mutane su samu sauƙin rayuwa in aka yi mutane especially mu 'yan najeriya mu wallahi tallahi in dai za a kawo musu sauƙin rayuwa da yadda za su ce su fita su sha su kula da iyalinsu 'ya'yansu su samu su tafi makaranta mai kyau 'ya'yansu su je asibiti mai kyau su samu ruwan sha mai kyau su samu hanyoyi da za a bi 'yan kasuwa suna tafiya a samu tsaro a ƙasa waɗannan abubuwa da na lissafo guda hudu zuwa biyar in dai za a wa talaka wallahi tallahi wannan zanga-zangan ba za a sake yin shi ba in dai talaka zai samu biyan bukata sannan uwa uba tsaro gwamnati ta sa tsaro waɗannan sace-sace da abubuwan da ake yi to babu shi an gama shi Shi kenan dan najeriya shi kan ai kakashi ta yanke saka to muna kira daga gwamnati don allah dan annabi ta ji kukan talakawanta ta yi kokari ta yi wani abu a kai to bari mu koma wajen dr bashir yan kuzo wanda malami ne a jami'a kuma ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci da limami ne a wannan jami'a ta kimiyya da fasaha da ke mina a jihar naija dr me za ka ce game da wannan matsaloli da ka ji na lissafo maka assalamu alaikum wa wabarakatuh hakika wannan zanga-zanga da aka yi a wannan ƙasa akwai abubuwan da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka na darussa ko kuma mu al'umma duka mu ɗauka duk wani abu in ya faru faru komin ɗacinsa ko rashin kyansa to ba a rasa wani darasi daga cikin darussan da nake ganin yake da kyau a ɗauka shine gwamnati ta gano kuma mu fahimci cewa lalle fa muna da ɗimbin matasa wanda duk sanda abu ya ɓarke suna iya yin ta'asa da barna fiye da yadda ake zato to godiyar mu ga Allah shine wannan zanga-zanga da aka yi ta kai ga ta dai nuna ga abu da za a iya yi amma sai abin ya lafa to duk abu in ya kullo kai nuna ga abin da zai iya yi sai ya lafa to sai a ɗauki darasi domin kai ya sake bayyana wannan shi ne to kuma shawara ta dangane da abubuwan da ya kamata a yi musamman la'akari da ga tsadar rayuwa waɗansu neman abin da za su sa a baki kaɗai ya ishe su fitina wannan kuma yana iya sa su shiga cikin matsaloli su shiga cikin abubuwa marasa kyau muna tare kuma da mutane waɗanda wayewa kai da basira ya yi karanci wanda da yawa wasu abin da ma yake na amfanin su ma suna iya tarwatsa shi saboda haka shawara na farko har harkar wato koya ma matasa sana'a. To, a nan lokaci ya mana halinsa, za mu dakatar da Dr. Bashir ‘yan kuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Mina. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibirin wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To Madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu dugu Nguru, da kuma buhari haya unguru masu son jin ɗan takaitaccen tarihin masarautar zazzau musamman ma abin da ake nufi da gidan katsinawa gidan bare-bari gidan sullubawa da kuma gidan mallawa to idan masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu ga wakilinmu a kaduna isa lawal ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na cibiyar arewa house kaduna da ke ƙarƙashin jami'ar amadu bello ta zaria dr salisu bala to isa lawal ikara bari in za ku a gefe in bar ku da dakta To akwai wasu da suke tambaya kan tarihin gidajen sarautar zazzau bare-bari ne malla katsinawa ne da har da ka fara bayani su sun da misali eh, menene tarihin waɗannan gidaje to kaga akwai gidajen sarauta hudu akwai gidan katsinawa akwai gidan bare-bare akwai mallawa akwai sullubawa dukansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmowar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar zazzau tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suke suka zo suka zauna a birnin zaria tun tale-tale tun zamanin farko haka su ma katsinawa kusancinsu da da zariya ya sa hudatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba da kuma abin da ya shafi malinta wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau za ka ga kasuwanci ne yake kawo su da daddiyar kasuwar zaria ai ba wai ta yanzu ba ce kaga kasuwanci ya kawo jama'a neman ilimi ya kawo jama'a malinta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar zazzau da yawa daga cikin su in ka lura za ga malamai ne kamar misali za ka ga akwai shek abdulkadir zaria wanda allah ya masa rasuwa akwai shek malam na'iya wanda shi ma allah ya masa rasuwa akwai eh, shek malam yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fikihu babu kamar shi shi ne wallafa littafin nan yema askari sharhi dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fikihun maliki za a ga cewa babu wani littafi in banda muktasar khalil da za a ci shine yake daga cikin littattafan da suke gaba da wato askari to ya masa sharhi juzi biyu ya zamanto fatahul jawad a duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a kasar zazzau to yana daga cikin abin da suka zo kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a daga cikinsu akwai maganan yaƙoƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin najeriya musamman abin da ya shafi bangaren maiduguri musamman abin da ya shafi cikin kasar hausa suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka suka zo suka zauna a cikin birnin kasar zazzau don su samu kwanciyar hankali su ci gaba da harkokinsu na rayuwa to wannan sai zamanto zaria ta zamanto kamar melting point ne ma'ana wato matattara jama'a a shekara ta 1820 da da 'yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 37 lokacin da sheikh muhammad bello ya kaura ya rasu a wani lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye musamman ma a sakwato a wani lokaci shi sheikh umar alfuti ya riga ya kaura ya bar ƙasar sakwato ya koma senegambia region area da ya shafi mali da kuma senegal ya koma can bayan ya yi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin tashin tsakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye to wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon tijaniya suka taso daga yankin sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin zazzau a wannan lokaci sai zamanto zariyan ta ƙara haɗa kan jama'a mabambanta ra'ayuka daban mabambanta wato ƙabilu daban-daban kaga katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi shek shitu kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835 shi wannan shek shitu kusfa din shine kamar babban malami kuma almajirin shek nuhu alfullati wanda shine almajirin kuma shek umar alfuti wanda shi ya kawo ɗariƙar tijjaniya birnin ƙasar zazzau to da ya zo ya zauna su suka kafa ma kusfan garin kusfa to abinda da nake so nuna mana a nan a gaba ɗaya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa an samu gidajen nan mallawa ɗin nan yawanci ba daga mali suke daga mali suke malle don ni na je kasar mali na zauna a cikin timbuktu na zauna a jene na zauna a kabara wani, gari ne kilomitas takwas da ke wajen kasar mali garin su shek nasiru kabara kenan na zauna a mufti da sauransu yawanci zaka kamar da na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar misali yanzu kaga kamar kasar mali nan ne aka yi sarki mansa musa a wani masallaci da ake kira jan gerbe a wannan cikin kasar timbuktu idan ka duba za ka ga akwai uh, jami'ar sankore a nan cikin kasar a nan cikin timbuktu to a nan aka samu a aka yi imamu siyudi akwai imamu siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar to waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin musulunci fannin fikihu fannin usulul hadisi fannin tafsiri fannin luga fannin nahu fannin sarfu to da suka zauna sai suka ga cewa ah, me zai zauna me zai sa mu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa saboda haka yawancin sai suka yi rinka yin ƙaura suna fita to da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar zaria amma malam wasu za su yi magana cewa to wato gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan tun da katsinawa daga katsina bare bari daga eh, borno mm. eh, mallawa daga mali mm. sun luba ne kawai yan asalin zaria eh, to yawanci za ka ga haɗin kan kenan na yan uwantaka da sirri na karɓar baki inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba sai su kaɗai za su zauna su sun za a waye gari wata rana garin zai zama to kamar kufai babban sirrin gari ya ɗaukaka shine buɗe ƙofofin shekarɓi baki kowanne mutum da zai zo zai zo da fasaha shi ne to fasaha shi nan nan ba ba ta siyarwa ba ce amma ya yadda zai zo na a wuri don ya baza fasaha shi mutane su amfana in baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira zangon katab a kudancin kaduna duk irin mutanen ne fatake yan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango ai zangon na katab zango ne na jama'ar fatake yan kasuwa da suke zama a wannan wuri to shi yasa za ga cewa ɗaya daga cikin theories na, urbanization wato a kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma shine ta buɗe kofofinta jama'a su shigo kasar zazzau ai tana da ganuwa suna da damar su kulle kofofin su ce ba mai shigowa amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani tana da muhimmanci muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi idan ya kawo yaƙi ne kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara na ɗaya kenan na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake me ya kawo ka daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza to za ka biya kuɗin shiga kuma labari zai kai mai unguwa daga mai unguwa zuwa dagaci daga dagaci zuwa hakimi daga hakimi zuwa kuma sarki kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan sannan bayan nan kuma sai ka ba da kuɗin shiga kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari saboda haka ba abin mamaki ba ne kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto 'yan wannan asalin wannan garin saboda sun manta da garuruwan da suka taso yanzu in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan Zariya wane ne ba dan zare ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta ba za ka iya ba babban misali zan bayar a wata masarauta da Zariya ta haifar ita ce masarautar jama'a wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810 wanda sarki musa wanda a shehu dan fodo ya ba mu tuta na zazzau ya ba su tuta su ma idan ka duba za ka ga malam usman kabin yabo almajirin shehu dan fodiyo ne shi ya taso daga sokoto ya zo nan zaria ya mubaya'a ga sarki musa sarki musa ya bashi tuta ya tafi jama'a sannan ya yaƙi sarkin kajur haruna sannan aka kafa masarautar jama'a idan ka lura da kyau za ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen ninzom mutanen ayu mutanen kaninkon ya haɗa waɗanda suke musulmi waɗanda sun imani da shi kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci suke jihadin tare da shi sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura ya aura daga cikin kabilun gaba daya yawanci sai ga idan ka je masarauta za ga suna ce maka mu nan jikokin waɗannan kabilun ne fa kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato zaka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a sai ka je ka samu rugagen fulani a cikin gidajen sai ka je ka samu fulani suna jin kanin kong da sauransu to abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya ba tun yanzu aka fara ba kamar yadda ya faru a cikin birnin zazo dakta kowace masarauta a ce ga irin tsarinta ta wasu za su ce ita masarautar zazzau da ta yi wannan gidaje a kowace masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta a gida kaza sun dade ba su ba a gida kaza suna nema su gushe misali eh ba a rasawa akwai su idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana ai za ka ga ba za a ce kawai fulani ne suke za su yi sarauta ba akwai gidajen malamai akwai gidajen limamai waɗanda duk masarauta ce ta haifar da su su ma suna yin sarauta matukar dai jinin sarauta ne na asali yau ga shi ana da jihar kazina yau ga shi ana da jihar borno yau ga wata ƙasa can ana kiranta mali amma kuma an waye gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka haɗu suka yi wannan masarauta abin da ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato ƙasar zazzau idan dai kana da abin da za ka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a buɗe take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci. To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu da ta bada umarni kuma ta haɗa shirin. Da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safe.